Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Fallasar da takardun Pandora suka yi na ci gaba da shan fashin baki a faɗin duniya. Shirin Najeriya a yau zai dubi wannan batu daga tushe domin baiwa masu saurare dama fahimtar halin da ake ciki. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin cewa fallasar da takardun Pandora suka yi na ci gaba da shan fashin baki a faɗin duniya kuma na ce za mu dubi wannan batu daga tushe domin baiwa masu saurare damar fahimtar halin da ake ciki. Ina tare da Malam Hamza Idris, editan jaridar Daily Trust, kuma shi ne zai mana fashin baki akan wannan batu. Tumana Hamza barka da shigowa ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu na gidan rediyon Aminiya ta intanet wanda ake kira da podcast a turance a cikin wannan shiri namu na Najeriya a yau. Na gaisuwa Malam Awal. To a yau muna so za mu duba abin da ya shafi fallasar da wata takarda da aka fitar aka sanya wa suna Pandora ta yi, hmm. inda aka bayyana sunayen waɗansu manya-manyan mutane a duniya mashahurai sun je sun mallaki waɗansu kadarori a ƙasashen turai waɗanda ake ganin kamar bai kamata a ce sun mallaka ba ko kuma ya aka yi suka samu waɗannan kuɗaɗen da suka mallaki irin waɗannan abubuwan a cikin sirri gwamna mai ci na yanzu na jihar kebbi wanda yake babban yaro ne a wurin marigayi janar sani abacha hmm. wanda ya mulki kasar nan a zamanin mulkin soji shi ma an taɓo shi to wannan takardar ta yi ban kaɗe ban kaɗe da yawa kafin mu shiga cikinta za mu so malam kai mana cikakken bayani akan wai su wane ne suka zauna suka yi wannan aikin kuma ya aka yi aka samar da wannan takardu baki ɗaya. to mala awal wannan bincike na silili da aka yi ƙwararrun 'yan jarida ne daga ko'ina a faɗin duniya suka haɗu suka samu wa'annan um, takardu, wa'anda sun fi miliyan goma sha biyu sannan suka ɗauki dogon lokaci suka yi bincike suka tace suka tsamo sunaye abin da ma muke gani a bayyana a yanzu sunayen mutanen da aka sani ne kaman tsofaffin shugabannin ƙasashe na duniya kaman 'yan siyasa kaman wa'yanda muke kira celebrity wato wa'yanda suka yi suna kamar 'yan rawa ko a um, wasu shugabannin kamfanoni ko kuma shugabannin addini. Hmm. Um, wannan Pandora Papers da muka gani a yanzu ake ta wato yayatawa na uku kenan a cikin kaman shekaru hudu zuwa biyar. domin a shekarar sha 2016 akwai Panama Papers sannan kuma a shekara ta sha 2017 akwai Paradise Papers. To amma wa'yancan ba su yi tonan silili kaman wannan Pandora Papers ba. To mu a nan Najeriya sai muka karkatar da hankalinmu akan abin da ya shafe mu kasan shi labari ya fi muhimmanci idan ya shafe ka haka aikin jarida yake hmm. to yanda da yake nan to yan jarida daga kasashe wajen casa'in ɗaya, aka tattaro suka yi aiki akan wayannan takardu kuma kamar anan Najeriya kamar yadda ka faɗa akwai manyan 'yan siyasa wanda yanzu haka ma suna mulki akwai wa'yanda kuma sun gama saboda haka abin ya ja hankali sosai saboda ya bankaɗo wani wato yadda manya waɗanda suke da arziki suke ɓoye dukiyarsu a ƙasashen waje saboda wasu dalilai wanda watakila za mu tattauna. To daga cikin waɗannan 'yan siyasa da waɗanda suke fitattu a Najeriya mm. kamar da wane ne da wane ne kawo yanzu wannan takarda ta bayyana sunansu. To kaga akwai gwamna Bagudu na jihar Kebbi eh, mm. akwai kuma tsohon gwamna Peter Obi wanda kuma shine dan takara wato na mataimaki wato dan takara wanda suka yi takara tare da dan takarar shugaban kasa mm. a tiku Abubakar a karkashin jam'iyyar PDP a shekara 2000 a mataki a yawa kwarai da gaske mm. sannan kuma akwai babban pastor da ake ji da shi wato Bishop Oyedebo mm. akwai tsohuwar minista Stella Odua sannan kuma akwai shugaban kamfani na jiragen ruwa wato bello koko sannan kuma akwai gwamnan jihar oshun oyetola hmm. da dai sauransu waɗannan duk wannan waɗannan takardu sun bankaɗo cewa suna da kadarorin da sun wuce hankali kenan a ƙasashen duniya eh wato akwai abin da aka yi da kuma babban abin da ba a yi ba hmm. na farko dai su ya jaridu da suka taru sun bankaɗo abin ne sai suka watsa cewa da sunan wane da wane da wane da wane suna da arziki a waje kaza amma mataki na biyu da na uku wanda ba su yi ba wanda ya zama wajibi kuma mumi shine shin yaya suka yi suka samu wannan dukiyar na ɗaya kenan sannan na biyu menene ya sa ba su gaya wa wato code of conduct bureau wato wannan cibiya ce wanda gwamnatin tarayya ta kafa saboda duk wani wanda yake ya yi takara ko kuma an ba shi wani mukami ya kai wani matsayi to dole ya faɗi abin da ya mallaka kafin ya fara a riƙe wannan kujera sannan kuma duk shekara zai ƙara gaya musu ga abin da ya mallaka saboda a lokacin da ya bar mulki za a zo a duba a gani shin yaya yawan dukiyar shi yake kuma kafin ya hau mulkin me ya mallaka sai a duba a gani shin anya abin da ya rubuta a wannan fom ɗin nan ya yi daidai da abin da ya samu kuma na halal ne ko kuma ba na halal ba kaga matsala na ɗaya kenan sannan na biyu su wayannan kamfanoni da suke ƙasar waje da wayannan bayan Allah suka je suka aje dukiyoyinsu ba sa biyan haraji saboda haka ya kamata a duba a gani wane irin dukiya ne ko kuma arziki ko kuma kuɗin shiga Najeriya ta rasa saboda ajiyan dukiyar da wayannan mutane suka yi amma abin da ya kamata kuma mu saka a zuciyarmu lokacin da muke wannan bincike shine kar ka ce musu sun yi sata tilas sai ka bincika ka samu ah, bayanai cikakku wanda za su ah, gamsar da kai za su gamsar da al'umma cewar lallai dokiyar da suka ɗauka suka kai ƙasar wajen nan ah, ba ta halal ba ce yawwa Tumar Hamza za mu dawo mu ci gaba da tattaunawa amma bayan mun je mun dan shakata kuma mun karbi waɗannan sakonni. Shin kuna da masaniya akan shirin nan daga Laraba? Shiri ne wanda sashen labarai ta intanet na kamfanin Daily Trust ke kawo muku a kowace ranar Laraba. Idan kuna neman ingantaccen shiri mai ƙayatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa kai har ma da nishaɗantarwa to sai shirin daga Laraba. Shiri ne kuma da ya dace da zamani wanda ke mai da hankali akan manyan batutuwa da ke shafar al'umma kai tsaye. Za ku iya sauraron wannan shirin ne a kowane mako a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin sada zumunta da muhawara na zamani a facebookcom aminiyatrust da twitter.com facebook.com slash trust da ma hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma TuneIn Radio. Ku saurari shirin daga Laraba don kada ku bari a baku labari. To madalla, kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet da Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da kuma hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast sai kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya sauraron shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da twittercom aminiyatrust Idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan falasar da takaddun Pandora suka yi kuma muna tattauna wannan takarda ne tare da Malam Hamza Idris, editan jaridar Daily Trust. To Malam Hamza, me yasa ake samun 'yan Najeriya da hannu a irin wannan al'amuran? Tunda gashi ana ta yaƙi da maganar cin hanci da rashawa. Hmm. Amma menene dalilin da ya sa har kawo yanzu tunda a cikin wannan shekara hudu hmm. aka bayyanar da waɗannan Ah, daga ita pandora hmm. kuma paradise da kuma panama hmm. kusan a cikin shekara hudu ne daga shekarar 2016 zuwa yau ne hmm. kuma wannan gwamnatin tana ta rajin cewa tana yaƙi da cin hanci da rashawa menene dalilin da ya sa kamar har yanzu babu wani mataki da aka ɗauka a gwamnatanci akan waɗannan fallasa da wannan takardu suka yi eh, wato abin yana da wahala saboda yana buƙatan a samu ƙwararrun lauyoyi da ƙwararrun wanda suka iya bincike akan abin da ya shafi kasuwanci da harkokin kuɗi nan kuma yana buƙatar lokaci da kuma juriya kamar yadda na faɗa idan ka koma baya kaɗan yanzu in ka ɗauko kamar panama papers a ciki wanda aka ambaci sunayensu akwai wanda ma sun rasu to kaga abu ne wanda eh, akwai tarnaƙaƙiya ake faɗa ko gine eh, sarƙaƙiya dalili shine yanzu idan ka ɗauki kaman ko dangote ko adenuga su yan kasuwa ne za su iya mallakan abubuwa za su iya mallaka to amma abin tambaya din shine me yasa suka kai can to zargin da ake shine ba sa so su biya haraji tunda idan har dukiyarka tana Najeriya kana kasuwanci a Najeriya dole za ka dinga biyan gwamnatin tarayya wani lokaci ma gwamnatocin jihohi da sauransu za ka dinga biyan haraji akan riba da kake samu da kuma ma'aikatan kama da suke maka aiki dole ka dinga cire a ah, personal income tax wanda za ka biya to wasu suna yin haka amma mu inda muke da ra'ayi kuma muke gani ya zama wajibi a kanmu mu bincika shi ne ma'aikatan gwamnati ko na siyasa ko kuma waɗanda suke a public service haka ah, kamar gwamnoni kamar ministoci da sauransu to amma ita gwamnatin tana sake gaskiya tun da yanzu a cikin shekara hudu an fitar da wayannan miliyoyi wadda a ciki ga 'yan hannun 'yan najeriya nan a ciki amma kuma a ce har yanzu domin ko wannan karan of course mu ba, ba ma cikin wayanda suka yi bincike din amma mun kutsa kanmu ciki tun da akwai premium times wanda su ne kadai a najeriya wayanda suka samu daman aka yi binciken da su amma daga sun fitar mu ma sai mu shiga ciki sai mu yi tambaya har ofishin wato ministan shari'a na Najeriya mun tambaye su muka ce me kuke yi anan akan wayannan takardu mun tambayi ofishin shugaban kasa muka ce me kuke yi akan wayannan takardu da kuma bayanai da suka fita duka ba su ba mu cikakken bayani wanda zai gamsar da mu ko kuma wayanda suke sauraron mu ba amma muna nan a kai muna so mu tambaya cewa lallai ya kamata a ce an ɗauki mataki a gani ina aka samu dukiyar sannan kuma shari'ar ma ita kanta wato um, legal system namu din akwai matsala bangaren shari'ar Najeriya saboda a ciki ɗin an ce idan misali kamar da ni da kai muka haɗu muka kafa kamfani shikenan idan na gada ma idan na zo sai aka bani wani mukami in na ga ma ba zan saka wannan ba saboda ba wai kamfani na bane ni kaɗai, to yanzu akwai mutane da dama wanda sai ga daga sun zo sai ka ga mutum yana aiki na gwamnati sai ga iya da kamfanoni wajen guda goma ko ishirin duka nashi ne amma kawai sai dai ka an saka sunan shi a matsayin director sai a ce ayi anko sai a lissafa sunayen wasu wasu ma abokanan shi ne wasu ma 'ya'yan shi ne wasu ma sun mutu duk a saka ana amfani da wannan barakar wajen wato yin ah, zagon ƙasa wa tattalin arzikin ƙasa To masu saurare iya abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin babban bakon namu Malam Hamza Idris sai kuma Halima Jimrau, ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku ku huta lafiya.